يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام كارسة كارتم بابنا سترة المصلي كتاب الصلاة لتافن بلوغ المرام أيو إن شاء الله تعالى za mu tashi daga kan hadisi na 242 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin hana wucewa ta gaban mai sallah hukuncin hana wucewa ta gaban mai sallah وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karbo hadisin nan daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi idan ɗayanku ya yi sallah yana fuskantar wani abu wanda yake suturta shi daga mutane yake masa kariya daga mutane idan mutum ya yi sallah yana fuskantar wani abu da yake masa kariya daga mutane fa'ara da ahadun an yaji ta zabai na yadaihi sai wani ya yi nufin ya gitta ta gabansa faliyar fa'afu sai ya tunkuɗe shi fa'in aba idan ya ƙi faliyukatilhu sai ya yi faɗa da shi fa'in na mahuwa shaifanin saboda kuwa shi shaiɗani ne muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari hadisi na ɗari biyar da tara da kuma sahihu muslim hadisi na ɗari biyar da biyar. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya yi sallah yana fuskantar sutura sutura ita ce abinda take kare ka daga mutane a lokacin da kake sallah idan mutum yana fuskantar sutura yana sallah fa'ara da ahadun sai wani ya yi nufi an ya ji ta zabai na daihi, ya ratsa ya gitta ya wuce ta gabansa ya da fa'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya tunkuɗe shi addaf'u shi ne tunkuɗa fa'in ba idan yaƙi Fali ƙatilu sai ya faɗa da shi fa'in na maho shaitanin saboda shi shaidani ne kawai wannan mutumin shaidani ne kawai a riwaya ta al'imamu muslim annabi sallallahu ya ce fala ya da ahadan ya ya idan ɗayanku yana fuskantar sutura yana sallah to kar ya kyale wani ya wuce ta gabansa fala ya da ahadan ya murru baina ya daihi sai ya ce wal ya da ra'ahu mastata lallai ya yi ƙoƙarin ture shi gwargwadon iyawansa fa in aba idan yaki falyuqatilhu sai ya faɗa da shi fa na ma huwa saboda shi shaydani ne akwai riwaya ta alimam musulun har yanzu tana kitabu salati babu man ilmari baina yadayil musalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya falyadfa fi naharihi sai mutum ya tunkuɗe shi a ƙirjinsa kaga ya ayyana magudin da za ka tunkuɗa idan aka ce annaharu da larabci huwa sadru falyadfa'ahu fi naharihi wato falyadfa'ahu fi sadrihi waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna sahihul bukhari da kuma sahihu muslim ibn hajar al-asqalani ce wafi fi riwayatin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce, inna ma'ahu al-qarin saboda a tare da shi akwai aljanin halitta shi ne aljanin halitta a tare da wannan mutumin da yake ƙoƙarin ya wuce ta gabanka a lokacin da kake sallah akwai aljanin halitta shine alƙarin wannan riwaya tana cikin sahihu muslim kitabu salati babu man ilmari bayna yadayil musalli hadisin 506 hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar kaga da ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya wannan riwaya ba ta abu sa'idin al-khudri da ya fara kawowa ba ce riwayar ta abdullahi bin umar ce sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli idan ɗayanku ya kasance yana sallah fala yada ahadan yamurru ya yadayhi kada ya kyale wani ya wuce ta gabansa kada ya kyale wani ya wuce ta gabansa fa'in aba idan yaƙi sai ya wuce ta gaban falyukatil sai ya fada da shi fa'in na ma'ahu alqarin don kuwa a tare da shi akwai aljanin halitta anan ne malamai da ke sharhin bulugul marami suke cewa al'imamu sana'ani ya yi kuskure al'imamu sana'ani shi ne mai littafin subulus salam subulus salam yana cikin sharhin bulugun maram a littafin subulus salam al'imamu sana'ani ya ce wannan wafi riwayatin wanda ibn hajjire faɗaɗin nan ya sa shi min hadisa abu huraira ya danganci hadisan abu huraira alhali babu shakka idan ka duba sahihu muslim kitabu salati babu man ilmar bai yadayin musalli hadisi na ɗari biyar da shida za ka ga hadisin riwayar Abdullahi bin Umar ce to wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana da kissa wato akwai labari illa dai Ibn Hajar ya datse labarin wannan labari yana cikin sahihul bukhari kitabu salat hadisi na ɗari biyar da tara sahihu muslim kitabu salati babu man ilmarri bayna yadayil musalli hadisi na ɗari bakwai da da tamanin takwas. abu salihin as-sammanu tabi'i ne yace ana suka masa sami'tu min abi sa'idin zan baka labarin abinda ji daga abu sa'idin al-khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aytu minhu kuma na gani na ga ya aikata wani abu na ga abu sa'idin al-khudri ya aikata wani abu kuma na ji ya faɗi wani abu wannan tabi'i ne yake bada labari qala yace bainama ana ma'a abi sa'id wata rana ina tare da abu sa'id al-khudri inji wannan tabi'in wata rana ina tare da abu sa'id al-khudri wannan abun ya auku bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli yawm al-jum'ati ranar juma'a abu sa'id al-khudri zai yi sallah ila shay'in yasturuhu minan nas sai ya kawo sutura ya ajiye wani abu wanda ke masa sutura game da mutane sannan yana sallarsa ranar juma'a kaga ya nuna kenan kafin zuwan liman fa'ara da shabun min bani abi mu'ayyid sai wani saurayi ya zo daga zuriyar bani banu abi mu'ayyid eh, a littafin hilyatul auliya littafin abu nu'aym ana cewa sunan wanda ya yi ƙoƙarin wucewa ta gaban abu sa'idin al-kudiri wani saurayi ne sunansa alwalidu bin uquba bin abi mu'ayyid uqubatu bin abi mu'ayyid ɗansa shine alwalid shine ya ƙoƙarin wucewa ta gaban abu sa'idin al-kudiri lokacin da ya sa sutura zai yi sallah a littafin al-musannaf na ibnu abi shayba akwai labarin abu sa'idin al-kudiri din nan amma kuma an ce sunan wanda ya yi ƙoƙarin wucewa ta gabansa shine Abdurrahman bin al-Haris bin Hisham kenan akwai sabani game da sunan wanda yayi kokarin wucewa ta gaban Abu Sa'id al-Khudri a lokacin da ya sa sutura a gabansa zai yi sallah shi wannan tabi'i wanda ake kiransa Abu Salihin as-Samman yace wannan saurayi da ya taho arada an yi ta zaba na dai sai yi nufin zai ratsa ta gaban Abu sa'idin al fadafa'a abu sa'idin fi sadrihi sai abu sa'idin ya tunkuɗe shi ya ingiza shi a kirjinsa fa nazara shabu wannan saurayi ya duba ya duba falam ji masagan bai samu inda zai kutsa ba inda zai wuce ba illa baina yadayhi sai dai ta gaban abu sa'idin kudiri tsakaninsa da sutura din fa'ada sai ya sake dawowa liyajtaza don ya ratsa ta gaban abu sa'idin al-khudri tsakaninsa da sutura din fa fa'ahu abu sa'idin ashadda min sai abu sa'idin al ya tunkuɗe shi tunkuɗewan ɗananinsa ya yafi karin farko fa da min abu sa'idin sai wannan saurayi ya zagi abu sa'idin al a wannan lokaci a cikin masallacin wato asaba min irzihi bi shatmi in ka duba fathul bari sharhin wannan hadisi a mujallar na farko shafi na 583 ya zagi abu sa'idin al-khudri bayan an gama sallah sun kala ala marwan sai ya shiga wajen marwan lokacin marwan shine gwamna a madina marwan shine gwamna a madina a zamanin mu'awiya yana halifanci wato abin ya auku zamanin shugabancin mu'awiya a garin madina lokacin gwamnan madina shine marwan wannan saurayi ya shiga wajen marwan fashaka ilaihi malakiya min abi sa'idin ya koka masa abinda ya haɗu da shi wajen abu sa'idin kudiri wato tun kuɗe shi da ya a masallaci wadda kada abu sa'idin khalfahu lokacin da abu sa'id ya ga wannan saurayin ya shiga wajen gwamnan shi ma sai ya bi bayansa faƙala sai marwan ya ce malaka wa libni akika ya abu sa'id me ya haɗa ka da ɗan ɗan uwanka ya kai abu sa'idin ɗan ɗan uwanka saboda dukkan musulmai ne ukuwatul iman kala sai abu sa'idin kudiri ya ce eh ya zo zai wuce ta gabana na tunkuɗe shi ya ƙara ƙoƙarin ya sake wucewa na daɗa ingiza shi sami itun nabiya sallallahu alaihi wasallam saboda na ji annabi ya kulu yana cewa idan ahadu ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi idan ɗayan ku zai yi sallah yana fuskantar wani abu da yake masa kariya game da mutane fa'ara da ahadun an yaji taza baina yadayhi sai wani ya yi ƙoƙarin ya gitta ta gabansa fal ya dafa'ahu sai ya ingiza shi fa'in aba idan ya ƙi fal yi ƙatilhu sai ya yi faɗa da shi fa'in na ma huwa shaiɗanin saboda shi wannan shaiɗan ne kaga dalilin hadisin kenan amma shi ibn hajar bai kawo labarin ba saboda yana da tsawo sai ya ɗauko ainihin mahallu shahid shine nassin hadisi da ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan wannan labari wanda ibn hajar ya kawo a littafin bulugun maram yana ba mu matsaloli guda bakwai matsaloli guda bakwai wannan hadisi na abu sa'idin al-khudri matsala ta farko wannan hadisi yana nuna mana cewa duk inda za ka yi sallah ƙa'ida ne ka samu sutura fi kulli makani a ko'ina za ka yi sallah ya kamata a samu akwai sutura a gabanka hatta a masallacin makka da madina dalili saboda wannan hadisi wanda muka karanta hadisin bulugul maram wanda ya bada labarin hadisin shine tabi'in da ake kiransa abu abu salihin as-samman yace bainama ana ma'a abi sa'idin yusalli yawmal jumu'ati ila shay'in yasurhu minan nas wata rana ina tare da abu sa'idin a ranar juma'a zai yi sallah yana fuskantar wani abu wannan abin yana masa kariya game da mutane kaga ya gwada cewa a ina za a yi sallah a madina a wannan lokaci masallacin juma'a guda ɗaya ne shine masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wannan abu ya auku ne a masallacin manzon allah a cikin masallaci abu sa'idin zai yi sallah amma sai ya ɗauko sutura ya ajiye a gabansa kun ga ya gwada cewa hatta a masallaci ya kamata idan mutum zai yi sallah ya samu sutura wannan shine darasin farko domin da a ce ba muhimmin abu bane babu shakka Abu Sa'idin ba zai sa sutura a gabansa ba domin da yawa mutane suna ɗauka ita sutura ana amfani da ita ne idan za a yi sallah ba a cikin masallaci ba wannan kuskure ne domin hadisin dalilin sa ya auku ne lokacin da Abu Sa'idin yake sallah a cikin masallaci kuma masallacin na Madina saboda haka ya kamata a ce masallatai an yawaita sutura a yawaita sutura a cikin masallatai yanzu misali kamar masallaci na akwai sutura ga sunan amma kaga suna goshin masallaci wanda yake can ƙarshen masallaci idan zai yi sallah sai dai nemi dirkaki fila to kamata ya a ce an zuba su a gefen masallaci ta inda in mutum yana bukatar sutura ba sai ya taho har goshin masallaci ya ɗauki sutura ba saboda wannan umarni ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan hadisai akwai riwayar al'imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ya da'a ahadan ya murru bai na yadda kada musulmi ya yarda ya bar wani ya wuce ta gabansa in ji annabi muhammad kada musulmi ya yarda ya bar wani ya wuce ta gabansa to ya za a yi ka hana a wuce ta gabanka shine ka nemi sutura wannan shine abu na farko kaga ya nuna cewa hatta masallaci ko masallatan nan har ma na makka da madina wala farqa fi zalika li jumla min al-adilla akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa hatta masallacin makka da madina ya kamata a ce mutum yana da sutura kafin ya yi sallah ya kamata mutum ya fuskanci sutura kafin ya yi sallah akwai hadisin abu juhaifa hadisin abu juhaifa yana sahihul bukhari hadisin 469 yana ba da labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya yi salla a bayan gari kuma wannan salla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kafin ya yi ta sai da ya samu sutura ya aje a gabansa sai da ya aje sutura a gabansa kafin ya yi salla akwai hadisin jabir bin abdullah shi ma yana siffanta sallar da manzon Allah ya yi a lokacin da ya je makka a hajjinsa na ban kwana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul hajji babu hajjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2137 jabir bin abdullah yana ba da labarin tafiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikin hajji. da irin abubuwan da ya aikata jabir ya ce hatta iza tainar baita. lokacin da muka iso ka'aba lokacin da manzon Allah ya isa makka lokacin da zai yi aikin haji yana isa ka'aba istalama ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara yi shine ya shafi wannan arukun, shine alhajarul aswad ya fara yin dawafi lokacin da manzon Allah ya fara yin dawafi fara mala salatan ya yi sassarfa gudu ba gudu ba sai da ya zagaye ka'aba sau uku wa masha arba'an sannan ya yi tafiya ba sassarfa ba ya zagaye ka'aba sau hudu wannan shi ake eh, kira arramlu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan lokacin da ya yi ɗawaful ƙudum ɗawafi na isowa makka lokacin da manzon Allah ya gama ɗawafin ka'aba sun manafaza ila maƙami ibrahim alaihi salam sai manzon Allah ya tafi maqamu Ibrahim maqamu Ibrahim dama yana nesa da Ka'aba a sai ya karanta wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla faj'ala al-maqama bainahu wa bainal bayt annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi nafil filun nan guda biyu na bayan tawafi sai da ya saka maqamu Ibrahim a tsakaninsa da Ka'aba me dalili saboda yin sutura da maqamu Ibrahim ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da sutura kafin yayi sallah a garin makka a jikin ka'aba sannan abu salih bin kaitan ya bada labarin abdullahi bin umar yana cewa ra'aitu ibnu umar yusalli fil ka'aba naga abdullahi bin umar yana sallah a ka'aba wala yada ahadan yamurru bayna yadayhi baya barin wani ya wuce ta gabansa abdullahi bin umar sahabin manzon Allah ne wannan hadisin yana cikin muwaffa hadisi na 331 waɗannan hadisai babu shakka a fili sun nuna mana hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da yayi a makka da salloli da yayi a madina sahabbansa sallolin da suke a makka da madina suna sanya sutura a gabansu don haka wannan yana nuna cewa hatta masallacin ka'aba ya kamata mutum ya samu sutura kafin ya yi sallah amma an samu malamai waɗanda suke ganin akwai sassauci dangane da ka'aba saboda cikowar jama'a da ake samu da kuma cinkoso ana samun cikowar mutane yanda fuskantar sutura abu ne mai wahalan gaske ko ka aje suturan wani zai wuce tsakaninka da sutura din daga cikin waɗanda suke ganin akwai sassauci game da makka akwai shekul islam ibn taimiyya a littafinsa majimu'u fatawa mujallar na 26 shafin 122 shekul islam yana cewa game da makka saboda yanayin haduwar jama'a da cikowa da ake samu akwai sauki akwai sassauci wannan dalili yasa kake ganin malamai da dama suke ganin idan dai mutum zai yi sallah a makka ne ba sharadi bane sai ya samu sutura haka nan bin baz daga cikin malamai na zamanin na a littafin fatawarsa mujallar na hudu yana cewa almasjidul haram la ya harumul mururu fihi bayna yadayil musalli a makka ba haram ba ne ka wuce ta gaban mai sallah in ji bin baz a makka a masallacin harami ba haram ba ne ka wuce ta gaban mai sallah likaunihi a muzillatar ziham saboda ana tamanin wuri ne da ake samun cikowa cinkoso wai shukku fihi taharruzu minal mururi bayna yadayil musalli abu ne mai wahala a ce mutum ya iya kiyayewa ya hana a wuce ta gabansa wa qad warada bizalika hadithun sarihun fihi akwai hadisi wanda yake nuna babu laifi don an yi sallah a makka babu sutura amma hadisin yana da rauni bin baz yace lakinnahu yanjabiru bima warada fi zalika min al amma labari da aka samu game da Abdullah bin Zubair cewa yana nafila mutane na dawafi a gabansa bin ba zai ce to wannan labari tunda abdullahi bin zubair sahabi ne an samu kamar wannan labari ya ce kuma hadisin yana da rauni idan an hada yana ganin ba laifi bane don an yi aiki da shi wa fi hadisin da'ifin akhar warada anna almar'ata kanat tamurru bayna yadayhi hatta mace tana wucewa ta gaban Abdullah ibn Zubair lokacin yana sallah mata na dawahi da maza amma kuma bai dauka sallarsa ta baci ba sai bin baz ya ce to ba ma ka'aba ba hatta masallacin madina wa misluhu fil ma'ana al-masjidun nabawi hatta masallacin madina shi ma saboda yawan jama'a da ake samu yana ganin ba laifi ba ne don ba a samu sutura an fuskanta ba idan shtadda fi hazziham idan dai ana samun tsananin cikowa wa sa'ubat taharruz min al ya zama hattara game da gittawa ta gaban mutum abu ne mai wahala to yana ganin babu laifi saboda la'akari da aya ta 16 ta suratul tagabun wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fattakullaha mastata'tu ku kiyaye Allah gwargwadon iyawanku mutum ya yi iya yadda zai yi kenan ya yi iya yadda zai saboda haka larura ce da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu fa'tu minhu mastata'tu hadisin muttafaqun alaihi wannan yana nuna cewa akwai malaman da suke ganin babu laifi don mutum ya yi sallah babu sutura a masallacin ka'aba da kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina ma babu shakka waɗannan dalilai suna da rauni abin da ya tabbata a sunar manzon Allah shine sutura kafin a yi sallah ka yi ƙoƙari ka nemi sutura kafin ka yi sallah kuma a ko'ina domin babu hadisi da yake kawar da waɗannan hadisai ingantattu da suke umarni suke umarnin a yi amfani da sutura kafin a yi sallah ba a samu hadisin da yake sassauta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wani hadisin da ka samu yana da rauni don haka ka yi ƙoƙari ka yi amfani da sutura kafin ka yi sallah shi ya fi dacewa matsala ta biyu game da wannan hadisi na abu sa'idin kudiri shine akwai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ture mai wucewa kamar yadda manzon Allah ya umarni ka nemi sutura kafin kai sallah sannan kuma cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ka tura wanda ya zo wucewa mu da yadda hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'ahu kaga kalmar falyadfa'ahu ya ture shi kaga an samu umarnin manzon Allah kenan idan kana sallah wani ya nemi wucewa ta gabanka tsakaninka da sutura to an samu umarnin manzon Allah ka tura wannan mutumin yace fa in aba in yaqi falyuqatilhu yayi fada da shi wa qala wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyamna'hu idan kana sallah wani yazo zai wuce tsakaninka da sutura ka hana shi to don haka anan فدل على أنه إذا أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منؤه تند أن سامو أمرنا النبي ما يهكون تور ما يوجي وادن النبي صلى الله عليه وسلم يتي كتورش يتي كيفدادش يتي كهانش ما يهكون هنا متين إن يزو وجيوا ذاك ce wajibi ne tunda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuskure ne akasarin malaman sunna suna cewa ba wajibi bane yana da kyau ya'ani mustahadi ne ka tura wannan mutumin ba su ɗaukar shi a matsayin wajibi wannan ya kama tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar ya kawo ga tabi'ai da tabi'u tabi'in kamar salim kamar al-imamu shafi'i abu saurin in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama a mujallal nabi shafi na 41 yana cewa wala a'lamu fihi khilafan babu wani malami ma fitaccen malami a tarihi wanda ya ɗauki umarnin annabi a nan a matsayin wajibi na'am akwai labarin da ake cewa al'imamu ahmad yana da fahimtar umarnin nan wajibi ne amma bai tabbata ba kamar yadda ibn kudama yake fada akasarin malaman sunna abin da suke fada kenan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka ture shi ko ka yi fada da shi ko ka hana shi wannan umarnin ba wajibi bane amma duk da haka ya kamata ka hana mutumin ya wuce al'imamun nawawi ya ce la'a'alamu ahadan min alfuqaha iqala bi wujubi hadha dab'i ban taba sanin wani malami cikin malaman fikihu wanda ya ce wajibi ne a tura mutum ba ban taba sani ba in ka duba nailul autar na al'imamu shaukani farkon mujallar na uku wato yana shafi na tara ya kawo bayanin al'imamun nawawi a game da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da tunkuɗe wanda ya yi ƙoƙarin wucewa ta gaban mai sallah al'imamu shaukani ya ce summa halil man'uwal mukatala li khalalin ya ƙa'ufi salatin musallimin al-murur shin da aka ce ka hana mutum ya wuce ta gaban kaɗin nan saboda in ya wuce za a samu za a samu tangarɗa game da sallar ka ne sallaka za ta samu matsala za ta samu nukusani shin a dalilin haka ne koko auli daf'il ismi anil mari koko don ka raba mai wuce wanda laifi saboda idan mutum ya wuce gaban mai sallah yana da laifi a wajen Allah to idan ka ture shi ka hana shi kaga ka taimake shi to meye dalilin da yasa aka ce ka hana shi shin an ce ka hana shi ne don amfanin ka kai mai sallah amfanin ka kai mai sallah shine idan ya wuce ta gaban ka zai rage maka lada ko kuwa an ce ka hana shi saboda amfaninsa shine wucewan domin idan an bari ya wuce yana da zunubi kaga idan ka hana shi ka taimaka mara a wajen Allah bai samu zunubi ba a nan malaman sunna suka samu sabanin fahimta wasu na ganin hana wucewan a saboda ingancin sallanka ne domin idan ya wuce ta gabanka sallarka ta samu na lada babu shakka akwai naƙasu da ake samu a sallarka matuƙar mutum yana wucewa ta gabanka sannan wasu na ganin a'a saboda waɗancan hadisai da muka karanta a farkon babi waɗanda suke magana a kan tsananin laifi na wucewa ta gaban mai sallah kaga na idan ka hana shi wucewa ka taimaka masa don haka alimamu Shaukani yana da cikin malamai da suke da fahimtar cewa umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hana mutum ya wuce taimako ne ga shi mutumin saboda kar ya samu ɗimbin zunubi na gitta gaban mai sallah shi sa aka ce kar ka bari ya wuce wato ka taimaka mar ne saboda haka ba shi da alaka da ainihin sallarka uh, amma da dama malamai suna ganin uh, saboda ne da za a samu ta wajen ladan sallarka shi yasa aka ce kar ka bari a wuce Ya ce eh, al-awwal azhar li'anna ikbalar musalli ala salatihi aula lahu min ishtighalihi bi daf'i al-ismi an ghairihi saboda kayi kokarin kulawa da sallarka inganta sallarka ya yafi a ce ka mai da hankali wajen tura wani da ya zo zai wuce gabanka don haka ashe tun da manzon Allah ya umarni da ka ture shi ko ka hana shi wucewa ya gwada cewa ba wai don taimakonsa bane ka raba shi da wannan laifi an umarce ka ka hana shi wucewa ne saboda idan ya wuce to ladar sallaka tana raguwa matsala ta uku game da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kashi biyu na daya yace idan mutum yazo zai wuce ta gabanka kana sallah kana fuskantar sutura na daya falyadfa'ahu ya tunkude shi na biyu yace fa in aba idan mutumin yaki falyuqatilhu yayi fada da shi wannan ita ce matsala ta uku da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyuqatilhu laysa alqitalu haqiqa ba wai ainihin damben na haqiqa annabi yake nufi ba saboda haka kada mutum ya nade hannuwar rigansa da nufin zai kokowa da wani alhali kuma yana cikin sallah wannan indal jumhur akasarin malaman sunna sun ce abinda manzon Allah yake cewa kai fada da shi ba ainihin dambe ake nufi ba kalmar alqital tana da ma'ana mai fadi ka duba umdatul qari sharhin sahihul bukhari na al-hafiz al-aini a mujallar na hudu shafin 291 al-imam al-qurtubi yace abinda manzon Allah yake nufi shine kai kokarin hana shi mataki na farko ya zama hanyar hana shi din da sauki mataki na biyu hanyar hana shi ya danyi tsanani shine abinda manzon Allah yake nufi amma ba ainihin fada din manzon Allah yake nufi ba yani bil ishara abu na farko shi ne ka masa ishara in ji al ƙurtubi ba to idan ya zo zai wuce kalmar ishara idan an ce ishara kowace ishara abu kai amfani da shi ta wajen nuna masa alamar kar wuce ba laifi ba ne in ya zo zai wuce ka masa ishara ko da yatsa ko da hannu na nuna cewa kada ya wuce kaga ka ɗauki mataki mafi sauki wa latiful mani haka in ka duba nailul alfar littafin al shaukani a farkon babi na uku ya kawo bayanin alqabi iyab da kuma al-imam al suna cewa malaman sunna sun yi ittifaki ajma'u ala annahu la yalzamuhu an yuqatilahu bi silahi kalmar cewa katilhu malaman sunna sun yi ittifakin cewa wannan kalma ba wai tana nufin cewa mutum ya ɗauko makami ya kama yaƙi da wannan mutumin yana sallah ne. me dalili li mukhalafati zalika li qa'idati al-iqbal ala salati saboda idan aka ce wane yana faɗa yana sallah to abubuwa biyun nan ba su haduwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi salati da shugula lallai ita kanta sallah akwai abin da ke ɗaukan hankali to idan ya zama sallar kanta tana dauke hankalin mutum ya za a yi a haɗa ta kuma da dambe kaga faɗa da sallah ba za su haduwa lokaci guda ba don haka yi sa malamai suke cewa kalmar alkitar ba wai zahirin ma'ananta take nufi ba duk da cewa akwai malaman da suka yi amfani da wannan kalmar kamar misali a zamanin Umar bin Abdulaziz akwai wanda ya naushi wani da ya zo wucewa sai da ya fasa masa hanci amma amfani ne da lafazi na zahiri wanda ba tare da an yi bincike koko an yi tambaya game da malamai dangane da wato ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da zai rika karanta hadisi kai tsaye yayi aiki da su babu bincike to zai auka ma irin wannan kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu kaga idan mutum zai dauki hadisin zahiri sai in zai fara sallah sai ya dauko wukansa ya daura a jiki yana jira mai zuwa ya wuce bare karshen maganar manzon Allah yace fa inna ma huwa shaytanu kaga kenan daidai ne zaka yi jihadi kana sallah to wannan ya saba ma ainihin fahimtar akasarin malaman sunna in ka duba nailul autar al-imam shaukani magana akai sosai ah, yace musamman kai la'akari da ainihin labarin da Abu Sa'id al-Khudri abinda ya auku da shi kafin ya bayyana wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam kai la'akari da wannan labarin wanda mun gabatar da shi yana sahihul Bukhari yana sahihu Muslim abinda abu sa'id al ya yayi lokacin da wannan saurayi ya zo zai wuce ta gabansa da farko fa da fa'ahu fi sadrihi ya ture shi ne a kirjinsa sun ma'ada ya sake dawowa ya nace sai ya wuce fa dafa'ahu ashadda min al sai ya ingiza shi ingizawar da tafi tsanani fiye da na farko wannan yana sahihul bukhari wa gairihi saboda haka ya nuna abu sa'id al ya fassara maka hadisin a aikace Allah ya sa mun gani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da falyuqatilhu da a ce dambe ne ko yaki ake nufi babu shakka da Abu Sa'id al-Khudri ya yaki da wannan saurayi saboda sahabi ya fi imani akan wani wanda ya zo a bayansa haka al-Imam al-Baihaqi ya kawo bayanin al-Imam Shafi'i annal murada bil muqatala daf'un ashaddu min min ad al-awwal al-imam ya ce yace shafi'i ya ce abinda manzon Allah yake nufi idan mutum ya zo zai wuce ta gabanka ka hana shi wucewa ta hanya mai sauki idan ya nace to ka hana shi wucewa ta hanya mai tsanani amma ba wai yana nufin mutum zai kai ga yin dambe yana sallah ba ibn hajar a sharhin hadisin ce wa zahabal jumhur ila annahu idza marra wa lam yadfa'ahu galibin malaman sunna suka ce idan ko kana sallah wani ya riga ya wuce baka hana shin ba fala bage lahu an hu to kada ya bi shi kada ya bar wurin sallah ya bi wannan mutumi ya ce sai ya hana shi ya ce sai ya dawo da shi ya koma inda don ya riga ya wuce ai dama abinda ake hanawa ya ratsa ta gaban ka to ya riga ya wuce to don haka karka nemi kokarin ya dawo ka bar shi li'anna fihi i'adatul murur domin idan ka bi shi ka nemi dawo da shi to kana kuma kokarin ya sake gittawa ta gabanka saboda haka kyale shi shi da mafi dacewa in ka duba sharhin uh, ibn hajar uh, fathul bari sharhin da yama hadisin nan riwayar al-imam al nawawi a sharhinsa sa na sahih muslim yana juz'i na 4 shafi na 216 yace al-qadi ya ce malaman sunna sun yi ittifaki la yalzamuhu muqatalatuhu bi silahi kalmar falyuqatilhu ba ta nuna cewar kai fada da mutum alhali kana cikin sallah wala ma yu'addi ila halakihi fa in dafa'ahu bima yajuzu amma da a ce mutum zai zo wucewa sai ka ingiza shi to ka sai abin ya taras da ajali sai ya fadi ya mutu ya zo zai wuce ta gaban ka sai ka ingiza shi ingizawa da ta dace da yadda sunna ta karantar sai mutumin ya halaka min zalika fala qawada alaihi bi ittifaqil ulama baki ɗaya malaman sunna sun ce babu diyya akan ka babu kafara saboda kayi aiki da lafazin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ka aikata bai saba ma ka'ida ba don haka babu wani hukunci da yake kanka anan malamai da yawa suna cewa babu diyya wanda mutum zai bada saboda aikata wannan la'akari da mutum yayi aiki ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرد في صلاته أما duk wannan bayani gaba daya game da tunkuɗe mutum malaman sunna sun ce ya ta'allaka ne ga wanda yayi hattara ya sa sutura a gabansa kafin yayi sallah wanda bai sa sutura a gabansa ba kafin yayi sallah wannan hukuncin gaba daya bai shafe shi ba wanda ya saka sutura ihtafa wa salla ila sutura aw fi makanin ya'manu al-murura bayna yadayhi mutum ne ne sutura ya aje a gabansa kafin yayi sallah sai wani yazo zai wuce tsakaninsa da sutura to shine wanda ake nufin da cewa ya ingiza wannan da ya kokarin wucewa ta gabansa amma wanda bai nemi sutura ba kafin yayi sallah haka kawai ya kama sallah a daidai kofa wani yazo zai wuce shi bai aje sutura ba yayi kokari ya hana wannan wucewa ba shi da iko ba shi da hujja a hadisin manzon Allah Allah ya sa mun gane kaga kenan hana mutum ya wuce ta gaban ya shafi wanda ya aje sutura yana da kyau mu gani wanda bai aje sutura ba malaman sunna sun yi ittifaki ba shi da hujjan hana wani ya wuce ta gabansa to wanda kuma akasari abin da ke faruwa kenan zaka ga mutum yana sallah a masallaci babu sutura a gabansa wani ya zo zai wuce ya hana shi alhali gaban nashi babu sutura Allah ya sa mun gane abinda manzon Allah ya umarni ka aje sutura idan wani yayi kokarin ratsa tsakaninka da Allah ka dubi hadisin da bulugul maram fa in arada fa arada ahadun an yajtaza bainahu wani yayi kokarin ya ratsa ta gabansa tsakanin shi da sutura falyadfa fi nahrihi wa in aba falyuqatilhu amma wannan ba shi da sutura din sannan kuma yana hana mutane su wuce ta gabansa kaga yayi kuskure laifi biyu kenan laifi na farko bai aje sutura ba laifi na biyu sannan yana aikin da babu hujja a kansa a shari'a don haka malaman sunna sun yi ittifaki wanda aka ba shi damar ya ture wani shine wanda ke da sutura a gabansa wanda ba shi da sutura a gabansa ba shi da ikon hana wani ya wuce na'am sannan kuma malaman sunna sun yi ittifaki kai da wani in wani na sallah bai kamata gare ka ka wuce ta gabansa ba ko da wannan mutumin babu sutura a gaban shi Allah ya sa mun gane bai kamata kai ka wuce ta gabansa ba ko da babu sutura a gaban wannan mutumin sannan ko da a ce mutum ya aje sutura idan mutum ya aje sutura a gabansa wani ya zo zai wuce ya zama suturar da ya aje a gabansa ta saba ma ka'ida ya aje suturan nesa ta yanda ba yanda za a yi tunku tunkuda wannan mutumin sai ya bar inda yake tsaye nan ma ya yi laifi nan ma ya yi laifi domin inda a ce ya aje sutura daidai da suna ta karantar ba zai bar inda yake tsaye ya matsa saboda ya tunkuɗe wani ba wato inda har za ka matsa kafin ka ture wani to kai ma ka saba ka'ida dole a inda kake tsayen nan shine in wani ya zo wucewa tsakaninka da sutura za ka hana shi me dalilin da yasa malami suka ce ba kyau ka matsa saboda hana wani ya wuce li'anna mafsadatal mashi fi salatihi a'zamu min mururihi min ba'idin bayda yadayhi saboda barnar matsawanka daga inda ka tsaya ta fi tsanani akan kyale wancan mutumin ya wuce saboda za yi tafiya a sallah kenan tafiyar da babu hujja akai wa inna ma ubiha lahu qadara ma tanaluhu yaduhu min mawqifihi an baka damar ka hana mutum ne ya wuce ta gabanka gwargwadon inda hannunka zai iya isa jikin shi domin hannunka na isa jikinsa idan suturar ka aji ta bisa ka'ida amma idan suturar ta wuce ka'ida to babu shakka hannunka ba zai taba jikinsa ba idan ya zama hannunka ba zai taba jikinsa ba sai ka matsa gaba to kai ma ka zama mai laifi don haka yasa hadisai da muke karantawa malaman sunna suke cewa mustahabi ne mutum yayi sallah kusa da sutura ya'ani umira bil qurbi min suturatihi mutum ya zamanto yana kusa da sutura kafin yayi sallah wa inna ma yarudduhu idza kana ba'ida minhu bil ishara wat tasbih amma kuma hakan tana iya faruwa kamar misali mutumin da zai yi sallah a sahun farko wannan sahu da yake gaba kaga bai da bukatar ya aje sutura tunda akwai bango a gaban shi to mutum bango na gabansa ta yiwu kuma tsakanin bangon da mai sallan akwai tazara domin akasari masallatai za ka samu sahun farko ana barin tazara sosai saboda a samu tazara tsakanin sahun farko din da liman to wannan sarari da ke gaban waɗanda ke sahun farko sai ya ba mu wani damar ya wuce ta can gaba yadda hannunka ba zai isa gare shi ba ya za ka yi da shi malamai suka ce za ka hana shi ne kawai ta ishara dama matakai biyu ne na halawa mataki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyadfa'hu a wata riwaya ya ce, yace na'ahu ya hana shi to tunda an ce ya hana shi hanawan yana zuwa imma da hannunka imma da ishara isharar nan tana iya zama da tasbihi in yazo zai wuce ta gabanka da ɗan tazara yadda ba za ka iya taba jikinsa ba sai ka ce subhanallah idan ka ce subhanallah ishara ce gare shi duk inda musulmi ji an ce subhanallah babu shakka zai waigo zai mai da hankalinsa zai gane akwai wani abu da ke aukuwa qala wa kadhalika tafaqu ala annahu idza marra la yarudduhu li Allah yatira mururan saniya wannan duk bayanin al-Imam an-Nawawi wanda ya sharhu sahih Muslim yana sharhin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukake ya sa mun gane mas'ala ta hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan salla ahadukum ila shay'in idan ɗayanku yana salla yana fuskantar wani abu ya yasturhu minan nasi wanda yake masa kariya daga mutane yana fuskantar wani abu wanda yake masa kariya daga mutane in ka duba fathul bari sharhin wannan hadisi na abu sa'id al-khudri uh, mujallar na farko shafi na 481 ce. idza salla ahadukum ila shay'in kaga kenan ibn hajar yake walau salla ila gairi sutura wanda bai aje sutura a gabansa ba wanda bai aje sutura a gabansa ba wannan hadisin bai shafe shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi sannan fa arada ahadun an yataza bayna yadayhi idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas to wanda bai aje sutura ba kaga wannan magana ta annabi bata shafe shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan wanda ya aje sutura a gabansa ibnu hajar yace walau salla ila ghairi sutura mutumin da zai yi sallah bai aje sutura ba aw kanat ko ku akwai sutura din amma taba'ada minha yayi nisa daga suturan fal'afaku annahu laysa lahu daf'u li mafi inganci shine kada ya kokarin hana wani ya wuce ta gabansa saboda shi kansa an samu gazawa tare da shi wajen aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya harumul murur hina idin bayna yadayhi uh, anan wasu malamai suke cewa ba laifi bane da an wuce ta gaban wannan mutumi anan ibn hajar yace babu shakka cewa ba laifi bane kuskure amma ta ina ne ake samun laifin idan aka ce ba kyau a wuce ta gaban mai sallah baina ya daiki me ake nufi da gabansa me ake nufi da gaban mai sallah ibn hajar ya ce zahirin hadisai waɗanda suke magana a kan wucewa ta gaban mai sallah ta taharimal murur baina ya daiki wa annahu yushra'u lahu raddul mar اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا فيما بين يديه wa mata ba'ud al-marru amma bayna yadayhi al-musalli idza lam yulqi bayna yadayhi sutra salima min al-ismi li'annahu idza ba'uda anhu urfan la yusamma marran bayna yadayhi wato kamar ana nufin cewa tsakaninka da sutura shine abinda manzon Allah yake nufi da a gabanka tsakaninka da sutura shine gabanka idan tazarar ta wuce tsakaninka da sutura to ba gabanka bane domin ba huruminka ba ne huruminka na mai sallah yana tsakanin inda ka tsaya da kuma ainihi inda sutura yake don haka idan wani ya wuce ta gaban inda ya kamata a ce sutura kananan babu shakka ba huruminka ba ne ba ka da ikon yin fada da wannan mutumin yana cewa idza ba'uda anhu urfan la yusamma maran bayna yadayhi misali ga wani can yana sallah a ƙarshen masallaci sai wani ya wuce ta wannan kofa ta farko kaga duk wanda ke masallaci na idan aka ce an wuce ta gaban wani da cewa ba gaban sa shi da yake can karshe wani kuma ya wuce ta nan gaba ashe kaga kenan in an ce gaban mai sallah ana nufin huruminsa shine daga inda ya tsaya zuwa inda sutura ake aje sutura idan za a yi sallah amma duk da haka ibn hajar ya ce walakin al'aula tarkuhu mafi dacewa shine komai nisa tsakanin mai sallah da inda za ka wuce babu kyau ka gitta ta gabansa matukar bayi da sutura walakin al'aula tarku komai nisa kada ka gitta ta gabansa shi ya fi dacewa saboda haka idan ya kama ga sai ka koma bayansa daga nan sahun farko sai ka tafi can ƙarshen masallaci ka zagaya shi sannan ka dawo ka fita ta kofar farko wannan shi ne mafi dacewa gare ka saboda hadarin saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba nailul autar uh, farkon mujallar na uku shafi na hudu yayi magana akai haka nan al-imam an-nawawi a littafin rawdatu talibin wa muftin kitabu salati babi na biyar fi shuruti salati wal anha uh, wal manhiyu anhu fiha a mujallar na farko shafi na 295 al-imam an-nawawi shi ma yana magana akan wannan yace walau lam yakun sutura idan ya kasance mutum bai aje sutura a gabansa ba auka kanat wata ba adaminha ko ko akwai sutura amma mai sallah yayi nesa da suturan fal asafu annahu laysa lahu daf'u li takfirihi mafi inganci shine wannan mutumi ba shi da ikon hana wani ya wuce ta gabansa saboda shi kansa mai laifi ne al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim a juz'i na 216 har yanzu yace qala al-ulama malamai suna cewa wal hikmatu fi sutura hikima game da yin sutura wato akwai hikima game da aje sutura kafin a yi sallah akasari idan ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a aikata wani abu to za ka samu cewa akwai hikima a cikin wannan abin me hikimar aje sutura kafin a yi sallah me hikimar idan mutum zai yi sallah ya ajiye sutura yace hikimar ita ce kafful basari amma wara'ahu tsare idonka kada ya ƙetare abin da ya wuce sutura wato hikimar ita ce idan aka ce wani ka ajiye sutura a gabanka kafin ka yi sallah kaga yana gwada cewa idon kama kada ya wuce wannan gurin na sutura akwai taimako da yake maka kenan ya zama hankalinka ya tsaya wuri guda idanunka ba su ƙetara ainihin wurin sallaka ba wa man umayyuji ta zubi ƙurbihi sannan kuma hikimar aji sutura wato ita ce hana wani ya wuce ya ratsa ta gabanka ta kusa da kai wanda zai iya ɗauke hankalinka daga sallah ɗin domin idan mutum zai gita ta gabanka babu shakka hankalinka zai koma gare shi to hana wucewa ta gaban mai sallah yana taimakawa mai sallah ɗin ya sama masa nutsuwa da mai da hankali ga wannan sallah ɗin fiye da a ce babu sutura a gaban shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مسألة الشدة مسألة بيار النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da ya yi umarni a ture wanda ya zo wucewa a gaban mai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma huwa shaitan saboda shi wannan da yake kokarin wucewa ta gaban mai sallah shaidani ne wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa inna ma huwa shaitanun wannan da ke kokarin wucewa ta gaban mai sallah wani shaidani ne ibn hajar a sharhin wannan hadisi a littafin fathul bari a mujallar na farko shafi na 481 ya ce wa italaku shaitan alalmariji min al'insi sa'igun sha'i'un asali wato larabawa sun riga sun saba da wannan kalma wanda ya fanɗare imma aljani ne ana kiransa shaidani imma mutum ne ana kiransa shaidani a larabce wannan abu ne sananne larabawa sun san da shi wato idan aka samu aljani da ya fandare sai a ce mar shedani idan aka samu dan adam ya fandare sai a ce masa shedani sannan wa qad jaa fil qur'an qawluhu ta'ala ah, fi surati al'an'am anam ya zama alqur'ani ya tabbatar da wannan al'ada ta larabawa in Allah subhanahu ta'ala yana cewa shayatin al-insi wal jinni a suratul an'am aya ta 112 wanda yana nuna cewa akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu cikin aljanu ah, don haka yata yake cewa fi hadal hadisi jawabu itlaqi lafzi shaitan ala man yaftinu fi din duk wanda ke jefa fitina a addini ba laifi bane don an kira shi shaidan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mai kokarin ya wuce ta gaban mai sallah da sunan shaidan me yasa aka kira shi shaidan saboda yana kokarin ya jefa maka fitina a cikin addininka saboda dole za a samu wata nukusani za a samu za a samu aibu tattare da sallanka a dalilin wucewar wannan mutumi wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shedan wa annal hukuma lil ma'ani dun al asma wato ana la'akari da ma'ana ne ba sunan ba listihalati an yasira al marru shaytanan bi mujarradi mururihi dan ba wai wucewar ka ta gaban mai sallah kawai tana mai da kai ka zama shedani ba a'a abinda ka aikata aiki ne na wanda ya fandare ma Allah saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum da suna shedani wato lafdu shaytan yutlaqu haqiqatan ala aljinni asali idan aka ce shedan aljani ake jingina kalman gare shi wa majazan ala insi amma kuma ana iya jifan dan adam da kalmar shedani kuma ya dace saboda me idan yayi hali irin na shedanin aljani in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a mujallar na tara, shafi na biyu yana cewa wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kalbul aswadu shaiɗanu bakin kare shedani ne fa bi annahu shaytanu ya Sheikhul Islam akan haka yana cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin kare shedani ne wato wannan yana nuna cewa aljani yana yawan canza halittansa yakan rikida aljinnu ta tasawwar bi suratihi kasira akasari aljanu sun fi rikida a sura na bakin kare fiye da wani launi wakadhalika suratul kittul aswad yana cewa haka ma bakar kyanwa bakar kyanwa aljanu suna yawan rikida a surarta na'am wannan bayani na shekul islam wato yana la'akari ne yana la'akari ne da ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam alkalbul aswad shaitan saboda haka yake cewa hatta alqittul aswad shaitan bakar canwa ita ma shaitani ya ce li'anna sawada ajma'u lil quwwa shaitaniyya min ghairihi haka shi ma ibn al-qayyim al-jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in mujallar na biyu shafi na ɗari da shida ya ce wa in kanan muradu bihi annal kalbal aswada shaitanul kilabi fa inna kulla jinsin min ajnasil hayawanati fiha shayatin don haka ba wai aljanu kaɗai ake samun shaidanu ba kowane jinsi na dabba akwai shaidani a cikin su kowane jinsi na dabba akwai ne a cikin su kaga kamar yadda Allah madaukake ya faɗa ne a suratul an'am wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni shedanu na mutane da shedanu na aljanu ibn al-qayyim yace kowace halitta kowace dabba ana samun ne a cikin ta me ake nufi da ne a cikin dabba ana nufin dabban da tafi fandarewa dabban da tafi fanɗarewa sai a ce wannan dabba ne ya ce ya ba da misali da raƙumi ya ba da misali da raƙumi ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al'iblu shayatinul an'am raƙumai shaidanu ne daga dabbobi yana cewa ala zurwati kulli ba'irin shaitanu don haka a tozon kowane raƙumi ana samun shaidani wato kamar kowace halitta ba ma raƙumi ba ana samun shaidani wannan bayani ne wanda malamai suke saboda la'akari da wannan aya ta suratul an'am wacce take nuna cewa shedanu ba su tsaya ga aljanu ba hatta mutane akwai su sannan la'akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam alkalbul aswadu shaitan ya nuna cewa ba ma mutane da aljanu ba hatta a dabbobi akwai shaitan saboda haka shekul islam ya yi tawili yake cewa hatta bakar kyanwa ita ma ana samun shaitaniya wato akasarin shaitanu aljanu sun fi rikida ga irin waɗannan halittu Ah, da akwai littafin da ake kiransa akamul marjan akamul marjan wani littafi ne karami mujalladi guda littafin al'imam muhammad bin abdullah a shibli shekararsa 666 da mutuwa mutumin damascus ya rubuta wannan littafin akan bayani dangane da halittar aljani yana bayani game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam al aswad shaytan yana cewa inna ma qala zalika ala tariqi tashbih laha bil jinn لأن الكلب الأسود أشر wa وأقلها naf'an. kenan kamar yadda shekul islam ya faɗa ko ibn al-qayyim duka wata dabban da tafi fanɗarewa ana kiranta shedaniya wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkalbul kalbul aswadu shaytanu saboda a cikin karnuka karen da ya fi fanɗarewa shine mai launin baki haka ibn al-usaymin shi ma ya magana a littafin sa a sharhul mumti yana kitabu salati babu sifati salati game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam eh, mas'ala ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma'ahu qarin na'am bai zo a littafin bulugul maram ba amma yana daga cikin riwayoyi na wannan hadisi kamar yadda shi ibn hajar ya ishara da shi yana cewa wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake kokarin wucewa ta gaban mai sallah a tare da shi akwai aljanin halitta al-qarin shine aljanin halitta shine wanda wasu Hausawa suke kiransa makarai ko da yake akwai kyamfe-kyamfe da suke yi a kai ya saba ma ainihin alkarim wanda bayaninsa ya zo cikin alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah abinda ake cewa alkarin shine aljani na halitta kamar yadda al'imamu shaukani ya faɗa a nailul autar yana mujallar da uku shafi na bakwai ya ce zahirul hadisi ma'ahu ƙauluhu fa inna ma'ahu alkarin manzon Allah ya ce a tare da mai ƙoƙarin wucewa ta gaban mai sallah akwai aljanin halitta me ake nufi da alkarin yace a littafin ƙamus ana cewa alkarin almuqarin wanda aka hada ka da shi wa sahibu abokinka shine da larabci ake kira alkarin A shaytanu al bil insani aljani da aka hada shi da mutum layufari kuhu wanda baya rabuwa da dan adam tsawon rayuwarsa wannan aljani huwa muradu huna shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa fa inna ma huwa shaytanun fa inna wato kowane dan adam akwai aljani da aka hada shi da shi kowane dan adam akwai aljani da Allah madaukaki ya hada shi da shi ja'alahu Allah ta'ala ma'a kulli ahadin minan nasi wa huwa alladhi yadfa'u sahibahu li sharri wal ma'siyah wannan aljani shi yake ingiza mutun ya aikata sharri shi yake ingiza mutun ya aikata sabon Allah wannan ya zo cikin alkur'ani ya zo a hadisin manzon Allah A alkur'ani a suratu qaf aya ta 27 Allah subhanahu wataala yana cewa qala qarinuhu rabbana ma atbaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id ka duba tafsirin wannan aya aya ta 27 qala qarinuhu aljani na halittansa yana ba da shaida a kansa a ranar tashin kiyama a gaban Allah wannan aljini da aka hada mutum da shi zai ce ma Allah ma a tugaituhu ne ban batar da shi ba ban sa wane ya ƙetar dokanka ba walakin kana fi ba ba'i yana ƙoƙarin kare kansa in ka duba tafsirin ibnu kathir a fassarar wannan aya yana cewa abdullahi bin abbas Alimamu mujahid Alimamu qatada wa gairuhum da sahabbai da tabi'ai da yawa suna cewa huwa shaytanul ladhi wukila bihi shaytan da Allah ya wakilta mu dan adam zai ba da shaida za a yi hisabi tsakaninsa da mutum a ranar tashin kiyama a gaban Allah to wannan ayan tana magana ne akan wannan shedani wannan shedani shi ake kira alqarin kaga wannan yazo cikin alqurani sannan akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min aljinn babu wani daga cikin ku annabi yana ga masahabbai sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin kuface an wakilta masa aljani na halitta sai aka ce wa iyyaka haddaka ya rasulallah manzo Allah ya ce wa ya haddani haddani akwai aljani da aka hada ni da shi walakin Allah a'adani alaihi fa aslam sai dai ni Allah ya taimake ni akan wannan aljani fa aslam ya mika kansa ko ko fa aslam ya musulunta wannan kowane ɗaya yana daga cikin bayani da malaman sunna suka yi akai in ka ce fa ya mika kansa wato Allah ya tilasta shi ba zai iya batar da annabi Muhammad ba saboda haka ya zama shi ke bin manzon Allah ba manzon Allah ke bin umarninsa ba ya zama fa nafsahu wasu kuma na cewa fa ya musulunta da ya musulunta kaga ba zai umarni ga manzon Allah ya aikata wani abin da ya saba ka'ida ba shi yasa manzon Allah ya ce fala ya ni illa bi khairi wannan aljani na halitta wanda aka hada ni da shi baya umurta na da aikata wani abu face alkhairi a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinni wa qarinuhu min al-mala'ika wannan hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2814 annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani daga cikin ku face an hada shi da aljani guda da kuma mala'ika guda akwai aljani tare da kai sannan akwai mala'ika tare da kai aljani yana kokarin umurtanka ka aikata sharri umurtanka ka aikata sabon Allah ciko na mala'ika yana kokarin hana ka da kuma yin umarni gare ka ka tsaya kan dokokin Allah in ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na 17 shafi na 157 al-imam an-nawawi yace wa fi hadha al-hadith isharatun don haka wannan hadisin yana yana mana ishara ila tahziri min fitnatil qarin wa waswasatihi wa igwa'ihi wannan hadisi yana mana ishara mu rika tuna cewa akwai aljani a tare da mu a koda yaushe saboda haka akwai abin da za mu aikata ba a cikin hayyacinmu ba ba a cikin hayyacinmu ba mu aikata wani abu na sabon Allah ko abin da bai kamata ba wanda a dalilin wannan aljani ne kaga idan ka san akwai wannan aljani a tare da kai to babu shakka mutum zai dauki mataki na kariya fa'alamana bi annahu ma'ana linahtariza minhu bi hasabil imkan manzon Allah ya ba mu labari a tare da mu akwai aljani saboda me mu yi hattara saboda mu rika hattara ko da ranka ya baci kar ka manta akwai aljannin nan tare da kai dama yana bukatar irin wannan dama kamar da manzon Allah yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa lokacin da ran mutum ya baci a daidai wannan lokaci shedan yake kafa tarkonsa wannan qaril yana buƙatar irin wannan lokaci saboda haka nan take mutum sai ya fada tarkon shedan sai ya aikata wani abin da bai dace ba matsala ta bakwai game da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri shine bayani game da al-masafatu allati takunu bainal musalli wa bainas sutura me tazarar da ya kamata a samu tsakanin mai sallah da sutura nisa da ya kamata a samu tsakaninka da sutura a nan malaman suna sun yi saɓanin fahimta game da haka sai dai mafi inganci shine uh, la'akari da hadisi tunda ya tabbata daga sahal bin sa'adin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim yana sahihul bukhari hadisi na 446 kuma yana sahihu muslim kitabu salati babu dunuwil musallimin sutura hadisi na 508 wannan hadisi na sahal bin sa'adin ya gaya mana tazarar da ya kamata a samu a gaban mai sallah ya ce kana baina musalli rasulillah tsakanin wurin sallan annabi wa bainal jidari da kuma tsakanin katanga mamarru shati daidai wucewan akuya wannan sahabi ya faɗi haka hadisin yana sahihul bukhari sahihu muslim tsakanin wurin sallan annabi idan aka ce musalla rasulillah musalla rasulillah tsakanin wurin sallan annabi wurin sallan annabi shine inda yake sujuda ina ne karshen inda annabi ke sujuda shine inda ya sa goshinsa kaga yana nufin daga inda annabi ya sa goshinsa shine musalla Karka ce daga inda ya tsaya domin ba tsayuwa ce kadai sallah ba akwai sujuda sujuda eh, ita ma ta shafi sallah don haka idan aka ce tsakanin wurin sallan annabi ana nufin tsakanin wurin sujudar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jikin katanga daidai tazaran da akuya za ta iya wucewa kaga wannan hadisin gaba ɗaya ya gaya maka yanda ya kamata a ce sutura tana gaban gabanka abinda yake nufi shine fa yakunu baina mawdi'u sujudihi daga inda kai sujuda wa suturatihi da kuma inda suturarka take kada a samu abin da ya wuce mumin rushati wato daidai kafa da akuya za ta iya wucewa malamai suka ce kafan da akuya za ta iya wucewa kuwa nisfu zira'in shine rabin zira'in hannunka rabin zira'in hannunka daga yatsa ka zuwa gwiwan hannunka rabi idan aka ce rabin zira'inka, ana nihin kamar daidai bai wuce taku ɗaya ba kenan domin zira'i baya wuce taku biyu wato ba a son idan za ka yi sallah ya zama ka kawo suturan daidai goshinka Allah ya samun gane ya zama tsakanin inda kai sujuda da kuma inda suturar take a samu kamar taku daya kamar yadda sahal bin sa'adin as-sa'idi ya faɗa an samu hadisi saboda haka wannan hadisi ya zama raba gardama sannan kuma akwai ta inda za ka iya kiyasi na tsayuwar annabi da kuma sutura din wannan hadisi na sahal ya mana bayani ainihin daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujuda zuwa ainihin sutura ya bayyana mana tazara tsakanin inda yake sujuda da kuma zuwa sutura suturarsa da inda ya ajita ta tsakaninta da goshi inda yake sujuda bai wuce daidai wucewar akuya ba wanda shine malamai suke cewa nisfu zira'in taqriban wanda baya wuce rabin zira'in hannu ko ka ce taku ɗaya to kana iya kiyasi min maudi'il ne daga inda annabi ya tsaya shi kuma daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa fa nan ba an samu hadisi hadisin Abdullah bin Umar hadisin Abdullah bin Umar yana sahihul Bukhari hadisin 476 wannan hadisin yi bayani daga inda manzon Allah yake tsayuwa ka duba inda sahabbai suka yi la'akari da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karantar da mu abdullahi bin umar yana cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yusalli yana salla wa bainahu wa bainal qibla tsakaninsa da alqibla miqdalu salasati azru'in gwargwadon zira'i uku ne wato abin nufi daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya fa yakunu almiqdaru salasatu azru'in takriba da zama zira'i uku ne zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sujuda zira'i uku ne zuwa ga suturarsa saboda haka anan an nuna maka tsawon yanda ya kamata a ce tazara ko ko hurumin da kake da shi na yin sallah a gabanka anan idan aka samu wani yazo zai wuce ta gabanka tsakanin wannan tazara yanda yazo hadisin Abdullah bin Umar ko ko Sahal bin Sa'd to babu shakka daidai kana da hujja na tunkuɗe mutum amma idan ya wuce wannan tazara to babu shakka mutum ba shi da hujja sannan kada mu manta hadisin abdullahi bin abbas wanda muka karanta a baya wannan hadisi yana nuna mana cewa wucewa ta gaban mai sallah da ake magana bai shafi mamu ba yana da kyau mu gane haka bai shafi mamu ba tsakanin wucewa ta gaban sahu banda wucewa ta gaban sahu misali idan dai ana sallah ya kasance jama'a suna tare da liman ana jam'i to ba laifi ba ne don wani ya ratsa ta tsakanin sahu ya ratsa tsakanin sahu wannan babu laifi a kai ba ka da ikon ture wani saboda suturan liman ita ce take zama suturan mamu dalilin haka shine hadisin da muka karanta a baya hadisin al-imam al-bukhari kitabul ilmi babu mata yasihu sama'us sagir hadisi na saba'in da biyar da kuma sahihu muslim kitabu salati babu suturatul musalli hadisi na ɗari bakwai da tamanin da biyar wanda abdullahi bin abbas yake bayani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mina a aikin haji lokacin da mazan allah yake mina abdullahi bin abbas ya ce a ƙabaltu rakiban ala himarin atanin na taho ina kan jaka jaka macen jaki kenan wa ana yau mai izin ƙadna hattul ihtilam a wannan lokaci na isa balaga lokacin ya kai balaga saurayi ne wa rasulullah yusalli bi minan ila gairi jidari manzon Allah yana salla amina abdullahi bin abbas ya taho yace famarartu baina yaday ba'd saffi na ratsa tsakanin wani sahun kaga dai an ce jaki dama ba daidai bane ya zamanto ya wuce ta gaban mai sallah yana bata sallarsa to amma abdullahi bin abbas ya ratsa sahu da jaka bayan ya ratsa sahun wa arsaltul atana tarta sannan na sake jakan ta kama kiwo fa da kaltu fi safi ni ma na shiga sahu akai sallah da ni bayan an gama sallah falam yunkir zalika alayya ahadun babu wani wanda ya kyamaci abin da na aikata kaga wannan ya gwada cewa ba laifi bane don an ratsa sahu ko da mace ce ta wuce ta tsakanin sahu babu laifi sallah ba ta ɓaci amma idan aka wuce ta gaban liman lokacin ake laifi mu ci gaba da hadisi wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga abu huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza salla ahadukum idan dayan ku zai yi salla falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an lallai ya saka wani abu ta saitin fuskansa tilqa'a wajhihi ta saitin fuskansa ya saka wani abu al-shai'an tilka a wajihi. shine falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an ya saka wani abu ta saitin fuskarsa kaga yana umarni kenan mutum ya sa sutura kafin yayi sallah fa in lam yajid idan bai samu wani abu ba falyansib asan ya kafa sanda fa in lam yakun idan babu sandan fal yakhutta khattan sai ya zana zane thumma la yadurruhu man marra bayna yadayhi sannan babu abin da zai cutar da shi idan wani abu ya wuce ta gabansa wato ta gaban wannan zane hadisin akharajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin al-musnad hadisi na 787 wa ibn majah da kuma al-imam ibn majah hadisi na 943 wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi sai ibn hajar ya ce wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun malamin da ya ce hadisin nan yana kaduwa bai dace da gaskiya ba idan aka ce hadisi yana kaduwa hadisin bai tabbata ba idan hadisi ya tabbata ai ba zai yi motsi ba yana yana cikin lafuzza na malaman hadisi idan ka ji an ce maka hadisin mudqaribun hadisi ne wanda ke karkada wato bai tabbata ba dan in ya tabbata ba zai yi motsi ba idan aka ce hadisi yana motsi yana kaduwa to hadisin bai tabbata ba shine ce idan ma an samu malamin da yace hadisin nan yana kaduwa to bai dace da gaskiya ba lam yutib yana nufin lam yusibil haqqa bai dace da gaskiya ba man za'ama annahu mutwaribun yace bal huwa hasanun a wannan hadisi yana da kyau kamar yadda ibnu hibban ya inganta hadisin kaga ibnu hajar yana nuna cewa hadisin nan yana da kyau alhali kuma akasarin malaman hadisi suna cewa hadisin nan bai inganta ba shi yasa ibn hajar yake cewa in ma wani malami ya ce hadisin nan yana kaduwa to bai dace da gaskiya ba don ya san akwai masu faɗa ne akwai malaman da suke ce hadisin yana kaduwa hadisin bai inganta ba shi kuma yana kokarin ya nuna cewa hadisin yana da kyau anan babu shakka tun daga malaman farko a kodan da suke cewa hadisin nan bai inganta ba kamar sufyan bin uyayna al-imam shafi'i al-imam al-bagawi al-imam al-iraqi fa duba subul salam na al-imam muhammad sanani a mujallar na farko a shafin 146 akwai magana da al sana'ani ya yi game da wannan hadisi wannan hadisi babu shakka a dalilin haka yasa aka samu matsaloli guda biyu da jin karshen hadisin kasan dole za a samu matsala saboda me malaman hadisi sun kasu biyu game da hadisin nan kashi na farko sun inganta shi kamar yadda ya faɗa ya ce ibn hibban ya inganta hadisin shi kansa ibn hajar malamin hadisi ne ya ce bal huwa hasanun hadisi ne mai kyau amma kuma akwai malamai da suka ce hadisin nan bai inganta ba kamar yadda muka fada saboda haka yasa waɗanda suka ce hadisin yana da kyau suka yi aiki da shi waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba suka yi watsi da shi don haka yasa aka samu matsaloli guda biyu game da na farko fuskantar sutura a sa ta a gaba kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin nan saboda hadisin ya yi magana akan matsaloli guda biyu idza salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib asan fa in lam yakun falyaqut hatta hadisin yana magana akan fuskantan sutura wata riwaya ta hadisin yana nuna hukuncin fuskantan sutura falyaj'al tilqa'a wajhihi manzo Allah ce idan mutum zai salla ya saka saitin fuskansa ya sa wani abu yana nuna in zaka fuskanci sutura suturar ta zama daidai saitin goshinka a nan malaman suna da yawa suna nuna cewa waɗanda ke aiki da wannan hadisi suna nuna cewar ba laifi ba ne in ka saka sutura ta gabanka akwai malamai waɗanda suke ganin hakan kuma bai dace ba kamar misali ibn kudama a littafin al a mujallar na biyu shafi na 39 yana cewa yan bagi musalli Allah ya da ila sutura idan zaka yi sallah idan ka kawo sutura karka sa ta saitin fuskanka bal yanharifu an hayaminan aw shimala sai dai ka sa suturan ta damanka ko ta hagunka suna kafa hujja da hadisin buba'a bintul miqdad bin al-aswad buba'a bintul miqdad bin al-aswad ita buba'a yar sahabi ne sahabin al-miqdad bin al-aswad aminin sayyiduna ali shi al-miqdad bin al-aswad yana cewa ra'aytu rasulullah naga manzon Allah idan salla ila sutura idan zai yi sallah yana fuskantar sutura ja'alaha ala hajibihi al-ayman sai saka sutura din ta damansa gefen dama au hajibihi al-aysar ko gefen hagu lam yatawassatha baya saka sutura a tsakiya baya fuskantar sutura sai dai saka sutura ta dama ko ta hagu saboda haka la'akari da wannan hadisi aka samu waɗanda ke ganin ba kyau ka fuskanci sutura kai tsaye kai sallah dai ka sa suturan ta damanka ko ta hagunka sai dai wannan hadisi ba shakka yana sunan abi dawud kuma hadisin ibn al-qayyim al-jawziya ya ce bai inganta ba haka ma muhammad nasir din al-albani idan ka duba da'if sunan abi dawud hadisin 692 saboda haka babu wani hadisi wanda ya inganta daga annabi muhammad wanda yake nuna cewar ga inda za a sanya sutura saɓanin saitin fuskarka domin duk wani hadisin da ya nuna kada a fuskanci sutura hadisin bai inganta ba duk hadisin da ya nuna kada a fuskanci sutura sai dai a sa suturan ta dama ko ta hagu wannan hadisin bai inganta ba a wannan dalili ya sa ibn abdulbari a littafin at-tamhid a mujallar na hudu shafin 197 ya ce wa amma istiqbalu sutura mutum ya fuskanci sutura wasamdu laha ya zama yana ya doshi ainihin suturan ga ta saitin gaban shi yace fala ta hadida fi zalika inda ulama duk malaman sunna babu wani malami da yake da hujja ingantacciya wacce ta ayyana ga inda za a aje sutura sai yace wa hasbul musalli an ku suturatuhu qubalata wajhihi saboda haka idan za ka yi sallah ka aji ka daidai goshinka wato saitin goshinka saitin inda za ka yi sujuda in ka duba fathul bari a mujallar na hudu shafi na 392 sannan matsala ta biyu wanda muke samu game da wannan hadisi ita ce matsala ta yin zane a matsayin sutura kamar yadda hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum bai samu abin da zai yi sutura a sallarsa ba falyakhutta khattan sai ya zana zane ta gabansa ah, saboda wasu sun inganta hadisin yasa nan ma aka samu matsala kashi biyu sabanin fahimta ah, wasu na cewa babu laifi dan mutum ya ja zane idan ba shi da sutura ya ja zane a gabansa wannan zanen yana wadatar masa kamar sa'id ibn jubairin al-imam sauri al-imam ahmad bin hanbal al-imam al-auza'i in ka duba bidayatul mujtahid littafin ibn rushdin al-qurtubi a mujallar na farko shafi na 82 suna kafa hujja da wannan hadisi da muka karanta na abu huraira wanda yake magana a kai to amma su kansu waɗanda ke cewa za a yi amfani da zane a matsayin sutura sun saba ma juna shin ya za a yi zanen za a yi zanen kamar wata ne shatan wata kamawar wata shine idan ka tsaya za ka yi sallah za ka zana haka ya zamanto daga dama ya dawo hagu kaga yayi kamar alamar tsayuwar wata ko ko a'a zaka zana ne tsakanin damanka da hagunka ko ko zaka zana ne daga inda goshinka yake zuwa gaba tunda ka ce za a yi zane to ya zanen zai kasance ya kamata ya sa a samu bayaninsa kuma daga manzon Allah saboda haka na aka samu sabani akai in ka duba littafan fikihu zaka gani kamar misali kitabul furu littafi ibn muflih a mujallad na farko shafi na 415 amma mafi yawa na malaman sunna akasari suna cewa wannan hadisi bai inganta ba tunda hadisin bai inganta ba aiki da hadisin shi ma bai dace ba hadisin bai inganta ba saboda haka aiki da shi bai dace ba kamar misali in ka duba sharhu sahihi muslim bayanin al-imam an-nawawi yana mujallal 4 shafin 216 yana cewa واستدل القاضي إياب رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي زاني أقبا مثلا بايا وداتر مسطرة وإن كان قد جاء فيه حديث كود يك أنسام حديثي أكي حرما الإمام أحمد يا أيكي دوانا حديثي فهو ضعيف حديثي نيمي روني إن جاء الإمام النووي واختلف فيه ما لمي لسكي أيكي دا حديث سوما fahimta su ta saba yanda za a yi zanen wasu suna cewa za a yi zanen kamar kamawar wata wakila qa'iman bayna yaday al-musalli ilal qibla wasu na cewa ka zana daga inda kake aje goshi zuwa saitin al-qibla wasu suna cewa min jihati yaminihi ila shimalihi ka yi zanen daga damanka zuwa hagunka haka kenan babu dai tabbas game da ainihin ma siffar zanen baya ga cewa hadisin ma zanen bai inganta ba sai ce walam yara malikun rahimahullahu ta'ala wala ammatul fuqaha al khatta al malik da duk malaman fikihu ba sa ganin ya kamata a yi amfani da zani a matsayin sutura wannan shine bayanin al qadi iyab wanda al imam nawawi ya kawo a sharh sahih muslim juz'i na 4 shafin 217 babu shakka hadisin bai inganta ba in ka duba ba'ifu sunan ibn majah hadisi na 196 da kuma silsilatu ba'ifa hadisi na 5813 haka ma sifatu salatin nabi da at-ta'liqatul jiyad a mujallal na farko shafi na 73 mukarasa hadisin yace wa an abi sa'idin al-khudri an karbo hadisi daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله alaihi الله عليه وسلم manzon Allah yake la yaqta'u salata shay'un babu abin da yake katse sallar mutum wadara'u ma shi'tum mastata'tum amma ku ku hana gwargwadon iyawanku ku hana wucewa gwargwadon iyawanku hadisin akhrajahu abu dawud al abu dawud ya fitar da hadisin hadisin 719 ibn hajar ya ce wa fi sanadihi da'fun amma a isnadin hadisin akwai rauni hadisin karshen sa shine fa inna ma shaitan ibn hazmi ya ce hadisin yana da rauni kamar yadda ibn hajar ya faɗa a littafin nan ibn hazm ya ce hadisin yana da rauni a littafin al-muhalla a mujallar da biyu shafin 326 ibn al-jawzi shi ma ya ce hadisin yana da rauni a littafin at-tahqiq fi masail al-khilaf a mujallar na farko shafin 427 da al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim a mujallar na hudu shafin 227 ibn qudama a littafin al-mughni a mujallar na biyu shafin 82 shaykhul islam a littafin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 16 al-imam shaukani a littafin nailul autar a mujallar na uku shafi na 16 da muhammad nasiruddin al-albani a littafin sa tamamul minna shafi na 307 wannan hadisin gaba ɗaya bai inganta ba waɗannan malamai da muka kirga duk sun ce hadisin bai inganta ba la ya kafa salata shay'un wa cewa babu abin da ke katse sallar mutum shi yasa ibn hajar ya kawo hadisin a ƙarshen maganarsa domin a farkon babin ya yi magana a kan abubuwan da ke bata sallah mun yi magana a kansu mace bakin kare da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya inganta malaman sunna sun yi magana a kai don haka sai ya kawo wannan hadisin a ƙarshe don kada a gama babin baka san da hadisin ba amma hadisin ba shi da ma'ana tunda bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine ƙarshen wannan babi Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك